Shugaban hukumar shirya jarabawar shiga jami'o'i ta Najeriya wato JAM, Farfesa Isaac Olowede ke bayyana cewar kimanin kashi tamanin na ɗaliban da ke zana jarabawar neman shiga jami'o'i a ƙasar ba su cancanta ba. Ɗaliban na samun shiga jami'o'in Najeriya kenan ba tare da cancanta ba? Alhaji Muhammad Abubakar tsohon famanan sakatare na ma'aikatar ilimi ne. Yanda JAM take lokacin abin da ya damu JAM muke zarginta abin neman kuɗi. domin lokacin wancan magatakarda da ya tafi kuɗi suke tarawa masu yawan gaske ita jam ya kamata a ce kamma wani ya ce zai jarabawa a ba shi daman a faɗi ma me ya cancantarsa da zai wannan jarabawar za a ga mutum ya ci jam ya ci ɗari biyu da ɗori amma idan ya zo shiga jami'a da an zo an duba takardun sai a ga bai da turanci ko bai da lissafi kuma ka'ida da aka saka yanzu shine duk wani wanda zai shiga jami'a sai yana da credit ake cewa a turanci da lissafi to saboda haka ko ka ci jam idan ka zo university za a yi maka register ba za a yi ma ba domin ba ka da wannan turanci da lissafi a haɗe jam ya kamata ta ce yau ba dan inda ba da so ke da tara kuɗi ba ba za ka ɗauki jarabawar jam ba sai an samu cewa ka cancanta in ka ci jarabawar jam ka tafi university inda za ka je kai register sai ga ka cancanta so abin da ya faɗa wannan haka aka yi ta yi shekarun nan me wannan yake nunawa a bangaren ilimi a Najeriya. Lalacewa ilimi. Kwararru a fannin ilimi a Najeriya irin su Malam Baba Ali Mai Dala na ganin musababin wannan rashin cancanta na somowa ne tun daga tushe. Na farko wato ya faro tun daga can kasa wato firamare. Darasin lissafi da turanci to yana da rauni tun daga kasa. Kuma idan ya yi sama daga kasan, haka yake tafiya da rauni har ya zo ƙarshe kuma aka zo shiga jami'a sukan ƙarfafa sai mutum ya haɗa da wannan turanci ka'idoji da lissafi da kafin ya shiga kuma ƙwararrun malamai a wannan darsunan kuma bayan karancin da suke da su idan aka zo ƙwararrun da ake da su suka samu aiki a wani gu guduwa suke sai su bar waɗanda suke rike da waɗannan darussa su zamana ko dai ba ƙwararru sosai ba ne ko ma ba wannan ne darasin da suka karanta ba ire-iren haka yakan kawo matsala a cin jarabawan shiga university tun da sai mutum ya haɗa da wa'annan. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.